Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Mawar saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na ranar yau Alhamis 13 ga watan Yulin shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanun labarai. To Murtala shugaban Amurka Joe Biden yana Helsinki don gana da shugabannin kasashen Nordic a yau Alhamis. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an gano garawakin mutane akalla 87 a wani katin rami a jihar Darfur ta yammacin Sudan a yau Alhamis. A kuma za a ji cewa ƙasar Pakistan ta ce asusun bada lamani na duniya ya tura dala biliyan 1.2 zuwa babban bankinsa a matsayin kaso na farko na shirin ceto al'ummar kasar da ke fama da yunwa. To bayan kun sha labaran duniya za mu kawo muku rahotanni kan hubbasar da ake yi a fagen yaƙi da sha da safarar miyagun kwayoyi a kasashen Najeriya da makwabciyarta jamhuriyar Nijar. A kowane lokaci zaka ji mutane suna magana wai mutanen nan da suke kakkama irin wannan abun kayan kuɗi ne fa sosai me suke da shi ne har wani zuma sukan cewa ma wai sayarwa muke yi. to sai a biyo mu domin jin cikakkun rahotannin to amma kamar kowace ranar alhamis yau ma za a je shirinmu na lafiya uwar jiki haka kuma za a ji kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu saurare amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya to jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban amurka joe biden yana helsinki don gana da shugabannin kasashen nordic a yau alhamis tare da yaba wa kungiyar nato ta finland jaddawalin biden ya hada da ganawa ta daban tare da shugaban kasar finland soli Ninisto kafin babban taron da ya haɗa da Firaministan Sweden of Kristosson da Firaministan Norway Jonas Garsto da Firaministan Denmark Mate Pedersken da Firaministan Ireland Katrin Jacobsdorff. ana sa ran ajandar taron kolin amurka da arewacin amurka zai haɗa tattaunawa kan sauyin yanayi haɗin gwiwar tsaro da fasahohi masu zuwa nan gaba ƙasashen finland da sweden sun nemi shiga ƙungiyar neto a matsayin martani ga mamayar da rashi ta yi wa kiran a bara majalisar ɗinkin duniya ta ce an gano gawarwakin mutane a akalla 87 a wani katin rami a jihar dafur ta yammacin sudan a yau alhamis sanarwar da ofishin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya fitar ta ce waɗanda suka mutun sun haɗa da 'yan ƙabilar masalit kuma an gano gawarwakin a wajen birnin ganina sanarwar ta ce an tilasta mutanen yankin su binne garawakin ne tsakanin ranar 20 ga watan yuni zuwa 21 ga watan yuni majalisar ɗinkin ta ce akwai kwararan hujjoji da ke nuna cewa kungiyar agajin gaggawa ta su wato kungiyar 'yan sa kai ta sudan rapid support post ce da ke da alhakin hakan koriya ta arewa ta ce ta tabbatar da harba makamanta na baya bayan shine gwaji na biyu na sabon makami mai linzami da ke kaiwa tsakanin nahiyoyi hausan 18 tana mai cewa za ta ƙara irin rikon wato za ta nuna ƙarara irin rikon sakai na kashi da sojan amurka saɓi a zirin shugaban koriya ta arewa kim jong-un wanda ya halarci kaddamarwar da safiyar ya kuma yi gargaɗin hare-haren soja masu ƙarfi har sai da 'yan mulkin mallaka na amurka da masu cin amana na koriya ta kudu sun yarda da rashin kunyarsu kan pyongyang a cewar kafa labarai ta kcna a yau alhamis rahoton ya ƙara da cewa yankin na cikin wani yanayi na rikicin nukiliya da ya wuce zamanin yakin cacar baka inda ya bada misali da tura wani jirgin ruwa mai sarrafa makamashin nukiliya da amurka ta yi zuwa koriya ta kudu da kuma wani katon kaddamar da makaman nukiliya kasashen kawance don an jima kaɗan sarfilo zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni a wani mataki na kara jaddada shirin yaƙi da ta'ammali da miyagun kwayoyi a cikin al'umma hukumar yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi ta najeriya ndlea ta ƙona wasu miyagun kwayoyi da kayan maye na miliyoyin naira da ta kama daga sokoto wakilinmu muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoto duk da yake har yanzu ana samun yaɗuwar miyagun kwayoyi a cikin al'umma a najeriya hukumar da ke yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi ita ma ta kasance tsaye kauman wajen ganin cewa an samu raguwar yaduwar su. Our success in arresting about 32,000 drug offenders including 35 barons Darakta na mai kula da harkokin shari'a da gurfanar da waɗanda ake tuma da aikata laifi gaban shari'a ta hukumar kula da yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi ta ƙasa Josephine Ruth Obi wadda ta maganta da yawon shugaban hukumar Muhammad Bubu Marwa. ta ce a cikin watanni 29 hukumar ta kama masu ta'ammali da kayan maye da yawan su ya kai dubu talatin da biyu kuma daga cikin su akwai gaggan diloli guda talatin da biyar ta kuma kwace kayan maye da nauyin su ya kai kilogram miliyan shida da dubu ɗari uku ta kuma lalata wurin da ake noman tabar wiwi mai faɗin kadada ɗari takwas da hamsin da biyu a matakin jihohin najeriya ma jami'an hukumar na taka rawar gani da domin a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar hukumar ta kona kayan maye masu nauyin kilogram fiye da dubu ashirin da biyar da kiyasin su kan iya kai miliyoyin nerori to ko menene tasirin kona kayan da aka kama a bainar jama'a kwamandan hukumar a sokoto muhammad iro adamu yana mai cewa a kowane lokaci zaka ji mutane suna magana wai mutanen nan da suke kakkama irin wannan abun kayan kuɗi ne fa sosai me suke yi da shi ne har wani ma suka sukan cewa ma wai sayarwa muke yi to a yau irin wannan abun da muka shi ne mu nuna mu jama'a fa ba hurumin mu bane wato idan dai mun kama abu mu dauka kawai mu ce za mu je mu kona sai an bi ka'ida ka'idan nan shine kamar kotu ta ba da izini akan a kona wa'annan abubuwa a yau din nan kun gani mun kona kwayuka eh, mugan kwayuka masu yawa wanda suka kai kilo eh, ton 25 masu ruwa da tsaki ga fafatukar yaƙi da sha da safarar miyagun kwayoyi na fargabar cewa kayan da hukumar ke kamawa adadin su kan iya zama kaɗan daga cikin waɗanda ke zagayawa a cikin al'umma ba a samu nasarar kama su ba kamar da danura abdullahi attajiri ke cewa to kuma dole ne hukumomin da abin ya shafa da sarakuna da shugabannin addini da kowa kamar da mun ka shayi kuwa za a tsira ido a sa ado a diba irin abubuwan da kakai suna kawa ka san ga al'ada duk abu guda aka kan mai sai kila goma ko ishirin sun wuce hukumar yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi ta ce hakan ne ya nuna akwai buƙatar shigowar jama'a ga wannan fafatuka a cewar kumannan ta a sokoto wato irin wannan yaƙi da ta'amali da miyagun ƙwayoyi ba wai a hurumin yan ba ne kawai ka gane jama'a kowa dole a haɗa ƙarfi da ƙarfi a yaƙi wannan abu to in ba mu haɗin ba haɗa ƙarfi da ƙarfi ba to abin na fa zai addabe mu dole ne mutane su fito su gaya mana mutanen da suke ta'ammali da irin wannan abubuwa unguwansu da kuma eh, inda suka suka gani in ba haka ba ba inda za mu yaki wannan abubuwa ba za a same mu ko ina ba ba za a ce yan dele muna ko ina ba dole ko abin da muke kira intelligence shugabannin al'umma ma suna da gagarumar gudunmawar da ya kamata a ce sun bayar domin ceto jama'a daga fadawa cikin wannan matsala akan hakan ne ma gwamnatin jihar sokoto ta bakin mataimaki na musamman ga gwamnan jihar sokoto akan harkokin mulki ya ce gwamnati shirye take ta yi aiki da hukumar ta yaƙi da sha da sifirin miyagun kwayoyi domin ceto jama'a ta daga fadawa cikin wannan mummunar ɗabi'ar masu fafatuka dai a wannan hawajin na fatar ganin gwamnati da sauran jama'a kowa ya yi da gaske domin a samu nasarar kawar da wannan mummunar ɗabi'a ta kwankwadar miyagun kwayoyi a cikin al'umma domin rage illolin da yin hakan kan haifarwa. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To a gaida Muhammad Nasir yanzu kuma gasar filu da ci gaban labaran duniya. Pakistan ta ce asusun mara lamani na duniya IMF ya tura dala biliyan 1.2 zuwa babban bankinsa a matsayin kaso na farko na shirin ceto na dala biliyan 3 ga al'ummar da ke fama da yunwa. ministan kuɗi ishak dar ne ya sanar da hakan ta gidan talabijin kwana ɗaya bayan da kwamitin zartarwa na masu ba da lamani na duniya ya amince da shirin da ake jira na taimaka pakistan wajen magance matsalar biyan kuɗaɗen da take fama da shi da kuma kauce yiwuwar gazawa asusun na imf ya faɗi jiya laraba cewa sauran dala biliyan ɗaya takwas za a yi amfani da su a tsawon lokacin da shirin zai yi kuma za a rarraba shi cikin watanni tara kuma za a yi bitar sau biyu a kowane wata. sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken na shirin gana da babban jami'in diflomasiyyar kasar china wang yi a yau alhamis a gefen taron kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya kasar indonesia blinken da wang sun gana a watan da ya gabata a birnin beijing a wani bangare na kokarin gwamnatin biden ke yi na sassauta dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu sakatariyar baitul malin amurka janet yellen ta kai ziyara birnin beijing a makon da ya gabata kuma a mako mai zuwa daga ranar 16 zuwa 19 ga watan yuli jan kerry manzo na musamman na amurka zai kai ziyara ƙasar china kan harkokin yanayi blinken dama suna halartar taron tattaunawar asian a jakarta haka ma ministan harkokin rasha sergi larov daga ƙarshe mai yiwuwa ne a kawo ƙarshen cutar kanjamau nan da shekarar 2030 idan ƙasashe sun nuna aniyar siyasa ta zuba jari a fannin rigakafi da magani tare da aiwatar da dokokin da ba na nuna wariya ba in ji majalisar ɗinkin duniya a yau alhamis A cikin shekarar 2022 kimanin mutane miliyan 39 a duniya suna ɗauke da kwayar cutar kanjamau a cewar UNAID. Shirin AIDS na Majalisar Ɗinkin Duniya kwayar cutar HIV na iya komawa zuwa AIDS wato kanjamau idan ba a kula da ita ba. Muna da mafita idan muka bi jagorancin kasashen da suka kulla kyawawan kudirin siyasa na sanya mutane a gaba da saka hannun jari a shirye-shiryen rigakafin cutar kanjamau da ke da tushe, in ji a wani rahoto da aka buga a yau alhamis sarfilu hashin gumel kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc to yanzu kuma bari mu sake komawa bangaren rahotanninmu har yanzu kuma muna nan kan yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi inda a jamhuriyar Nijar sojojin da ke sintiri a jihar Doso da ke iyaka da jihar Tawa suka kama wata mota da aka makare ta da ɗimbin haramtattun ƙwayoyi Wani nasara da ya ta haifar da jinjina da yabawa ga jami'an tsaron daga hukumomi da al'ummar jihar waɗanda ke fama da ƙalubalen tsaro da aka akasari ake dangantawa da shan waɗannan miyagun ƙwayoyin Daga birnin Kwanne ga rahoton wakilinmu Haruna Mamman Bako. rundunar sojoji ta bataliyar a gali mai lamba bakwai ce da ke aikin sintiri na tsaro a karkarar Kogolo a ƙarƙashin sajan chief ibrahim sadu a cikin da'irar doso a jamhuriyar nijar ta yi wani barkeken kamun wata mota liƙe da miyagun ƙwayoyi da adadin su ya kai dubu ɗari biyu da arba'in da ɗaya da ɗari biyar bisa hanyar zuwa babban birnin yamai tuni dai hukumomin wannan jihar da ke iyaka da jihar tawa suka kai wa jami'an tsaron da suka yi wannan kokarin jinjina ta musamman abubakar albashir shine gwamnan jihar doso a lokacin karrama jami'an tsaron babban kamun da soja suka yi wanda ya kumshi muggan kwayoyi wanda sun kumshi birk hamsin na kwayar da ake cema shambur indian da fake 483 na diazepam wanda suka kumshi kwaya kusan 241 to shine muka ce da sunan shugaban kasa da girma rajabazin mohamed da sunan gwamnati gaba muna kara jinjina ma wannan sojawan namu kuma muna ba su kusari masa aikinsu na kowa da kwantar da da kawo zaman lafiya cikin ƙasa muna kira gare su kuma su kara halkawa saboda wanga irin ta'addanci wannan na kwaya yana da babban illa bisa lahiya da zaman lahiya da rayuwa mutanen kasar. A lokacin da yake ɗaukar magana a wurin taron na kaiwa jami'an tsaron jinjina ta musamman muƙaddashin babban alƙali mai shigar da ƙara da sunan gwamnati a babban kotun doso a cikin harshen turancin faransa cewa da ibrahim jolombe yana mai cewa tun shekara ta 1999 ne jamhuriyar nijar ta yi kukan kura don toshe dukkan wata kaba ta shigowa da ma fataucin miyagun kwayoyi kuma yanzu haka na rage ga al'ummar da ta kawo nata gudunmuwa wajen bayyanawa askarawan jamhuriyar nijar ire-iren miyagun ɗiya da ke irin wannan sana'ar ta hanyar kwarmata musu labarai. su dai mutanen da suka kurdo da wannan kwayar a lokacin da ake duba motar su pick up mai lambar ya mai sun sulale ta hanyar yankawa a cikin takare kusan cewa jihar doso da ke iyaka da kasar benin ta koma ɗaya daga cikin wuraren da masu safarar kwayoyi suka koma suna ketawa da ita walau ko don kanta babban birnin ya mai ko kuma shiga da ita ko a hanya ko kuma kuma ta ruwa zuwa kasar benin don sulalewa da ita ta teku zuwa kasashen turai da masu sauran kasashe na duniya inda farashin ta ke ci gaba da hauhawa haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A sati biyu da suka gabata, shirin lafiya uwar jiki ya tattauna akan awon ciki da ma irin illolin da ke tattare da rashin yin sa a lokacin da mace ke dauke da juna biyu. A wannan makon, za mu yi magana ne akan irin abincin da ya kamata mace mai dauke da juna biyu ta rika ci domin lafiyarta da na jaririn da ke cikin cikinta. Amma amma kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin wasu 'yan jihar Maraɗi na jamhuriyar Nijar kan mahimmancin awon ciki a wurinsu. Eh awon ciki gaskiya yana da mahimmanci ga mace don kina bincikan lahiyar ki da ta jaririn ki. Kasan lahiyar da ke gare kike mace da jaririn da ke cikin ciki. amma su kada akwai wasu mata da sai su yi kwanci sai watanni sun ta yi sa'an nan su ta yi awo tun wata uku ya kamata a ce mace ta ta yi awon ciki kenan su likitoci sun san lokacin da za su ce maka ka dawo wani wata ka dawo wani kuma ana ce maka sati biyu ko ko wata biyu ka dawo ka yi awo kuma tun yawanci ma yanzu awo in dai ba wani examen ba za ka yi akwai sauki cikin ya kenan ba ka tsaya jiran sai an ce maka ma ka ta yi. awon ciki yana da muhimmanci ga ɗiya mace duka yana da muhimmanci sosai yana da kyau kula da ɗanki da ke da kanki da lahiyar jikin ku gaba daya a ni lahiya ta lawala wata uku kuma na ta awo yana da kyau mace ta ta awo wata uku wata mace tana da ciki kafin wata uku tana ta samun matsala wata kuma sai ta wuce wata uku yanzu kai ya waye kenan kai tsaye ka wata uku nan ka tai a maka awo in ma baka tai ba likitoci wata uku nan ka wuce sun ka tai suna yin hada su ce ai ka wuce lokacin awo wata uku baka zo aka maka awo ba to awon mata dai da muke zuwa yana da muhimmanci dan dai in kana zuwa awo ana ganin ɗanka in ya karu in ya rage dukkan ana gani in kana da lahiya in cikin kana lahiya lau sun sani suna faɗa ma in kuma baya da lahiya suna gaya masu ci cikin nan lalle akwai matsala dauki nan ka ai kaga muhimmanci shi tunda in ba lahiya an tarbi magani tun da wuri ko an gaba ka lahiya in kuma lahiya ka lokaci gaba da awon ka duk wata zuwa wata ka tsaye ka siyo ma awon ka dawo ko maganin nan da ake baka na karin jini kaga in kana shan shi baka samu matsalar jini in kana shan shi baka samu matsalar jini wurin aihuwa saboda wani bi yawanci wurin aihuwa ana samun matsalar jini to in ka tsaye dai ka sha shi yadda suka ce maka sha shi dai gaskiya ana dacewa ba a samu matsala zuwa awo abu ne mai muhimmanci kwarai tun ma ke haihuwar mu ma ana zuwa awo dan ka awo yana da muhimmanci bisa ga bangaren haraka awan nan ne ake gano mace in tana da wata matsala sai a gano in ka aka zamana haka nan ba awan nan to shi ke sanyawa sai ka ga wata matsala gashi ma ana awon ma kana ganin yawanci sai ga ana kwasa mutane mace dan abu da ya samu rashin kiyayewa likitoci abu suke ga masa kiyayewa sai ga an kai su ana kuma duk wannan abu fa hudubobin da likitoci da suka musu ba su bu ba shi ke kawo ga washin fa mun san komi daga Allah ne don Allah ya baki juna biyu ki aiki da karhin mijinki ki lissahi da mijin kuma kake aza mai laruri wanda ya wuce karhin shi saboda Allah ka ga nan wurin mata ba su da lissahi nan akwai macen da sai ta aza maka abin da baka da shi saboda tana da tana da wannan juna biyu sannan kai kuma namiji kakkai kwance gaba mataka tana da juna biyu ka ce ba ka dan taimaka mata dan wani wani abu na kwaɗe da sauransu mm. akwai mutane wani sai su kwanci madalla daidai karhin ka ke kuma ki yi hakuri bisa ga yadda ya yi miki bakin ƙarhin shi nan wurin kowa na da laifi amma ya kamata kowa ya makai ne adalci katta ga wani gida ana sayo mace namun ka goma ka ishirin ai gida kaza ana kaza in ya so in ya so miki dala hamsin ko arba'in gare shi ya hakuri. suna na malam aski bakin ikwal madrasa mai da mamuda maradi. a alhamdulillah awo yana da mahimmanci mana duk wanda ke da hankali a yasan kulawa da lahiya shine gaba ga komi kenan in mace ba ta zo awo kenan kai namiji ka ce in ta zo da wata matsala ka ce gaga kenan dole in mace tana da matsala kenan sai an ta likita a gane kenan tana zuwa awon nan ana iya gano wata illa ko ga cikinta ko kuma gare ta kanta kenan kaga ana zuwa awo tasirin shi kenan yana da muhimmanci me kuke fahimta game da mata masu juna biyu kina in mace tana juna biyu kina ai kaga canjin yanayi ne take zamu mai yawa ba kala guda ba kina tana yawa ta ce a ita ruwan ma za su masu yi kaga ko ruwan sai suna mata illa a kin da ku inda tana juna biyu kina amma in tace su take so sai a mata hikima ci ba dan wani abu dan lahi ki kiyaye shan ruwan nan masu yi saboda abin da ke cikin cikin ki eh ni sunana isaka isaka a matsayin ka na magidanci duk lokacin da aka ce mata kana da juna biyu ka ganga wasu abubuwa na sauyawa irin cuce-cuce da rashin lahiya da sauransu wanda baka santa da su ba a can da yana da kyau a ce ana kula da ita zuwa likita domin diba wannan karuwa da aka samu tunda kowa na murna da aka yi shi a yawa kai kanka abu ne mai murna mai jin daɗi gare ka a ce mata ka tana juna biyu to takan shiga cikin irin kwamukan mai irin na yaron ciki. madam umar hajiya adama ma'aikaciyar jinya ce kuma shugabar asibitin tashar sarki a jihar maraɗi ta yi mana bayani akan irin nau'ikan abincin da ya kamata mace mai ɗauke da juna biyu ta rika ci a hirarsu da mansur sani. ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Mace tana son in tana da ciki gaskiya a taimaka mata da abincin da ke kara mata jini da kuzari a jikinta. Kamar ka ba duk abin da ke sa jini ke rishin afiyar kamar wani miyan kuka wani eh, mai ake ce mishi da suna nama kamar kiyi aka wani anta daidai gwargwado ba a ce a cikin ini guda ba a ce ta samu anta ta samu nama ta samu kiyi ta samu wake ta samu a cikin waɗanda abin da aka zanawa dai ko kaɗan kaɗan ta kuku za ta same su za ta ji daɗi saboda mai dan shi kama su kama ta kuzari a jikinta mace mai ciki tana da bukata sosai a liman iri iri rishi an fair tana son rishi an protein duk abin da ka san dai mutum da ɗan adam na ci mace mai ciki ya kamata a ce an kama ta su inan namiji in kai ta in kwai ka samu kaɗan a kama ta shi in ka samu ɗan wani ɗan kiyi kama ta in wata an ta ka samu kama ta ke kanki madam in ita shi kina aikin gani miya ki miya kuka ki miya kuka ga tana ko ina samu wani zogale duk abin kika san zai kara maka jini kake ce ki ya mashi ya kamata a ce kin same shi kin kin ci shi kamar zaka dauki na kasa ga zan mara in ba a samu komi akwai shi wanda ya zama legume akwai shi to akwai lokacin da mata idan suna da juna biyu suke fama da shan yaji ko tashi ko kuma tanka akwai wani illa a tattare da shi ko kuwa a yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata mata su rinka yawan ci a lokacin da suke dauke da ciki ko juna biyu kowa san illata shi saboda tashi in kika ci shi wannan zai zo miki wurin ba haya za ki sha matsala a kaɗan kaɗan kina yi har ya kai wurin naƙuda shi ke ganin wata mace wallahi sai gama sai ta gane saboda me ta ci tashi shi har ya kai kaman ya zo ga ta ya zama ta wani kaman illa dole ne wuri ya saki kenan nakuda ta zama sa matsala har ya kai ki samu kwaso ga wurin kashin ki kenan ka gani aiki abai ba abai ba ta shi ai bai daɗi kowa san da lahiya kama ka kare ta shi balle ba kan lahiya tunda ta shi kaga yana sa estoma mace mai ciki kuma estoma ka gani bai mata ba ko. to eh, majar eh, yawan amfani da kankara ko kuma galas da muke kiran shi nan yana tattare da wata illa ko ko shi ma ya ne matsayin shi. ruwa dai ne za ta shan su ba sai ta sha su ruwan wanda za a ci a gano za ta yi majina kwarai hakan gaba haika tana tari saboda ba a son mace mai ciki ta yi tari da wuri bakin ma'aiwa na iya budewa da wuri ma'aiwa na iya dagewa a gani ko shi sa ba son mace mai ciki ta sha ruwan glass sosai amma dai dai dai kamar wannan dai dai gwalgwado ya ruwa dai su ba sanyi su ba zahi ba dai kina ke su amma irin wannan a samu glass ana tamna kullum kina likita kina tare tari bai yi ga mace mai ciki tun da na kake ganin mace ba aiwa ta tsage a ce mace na zuba da ruwa tun da wunkurin tarin nan shi zai sa ma'aiwa ta tsage sai an ce da wuri mace ciki ina zuba da ruwa kenan da wuri rupture premature ake cewa na membran a nasarance da ake ce shi mace mai ciki mace tana ciki ai kuwa san kwaɗai gare ta mana to mace tana ciki a ci wannan a ci wannan a ci wannan ai ba za a gajiya da ita ba ba za a gajiya da ita ba saboda ne sai a riba a gani satana za ta kawo ta sabuwar duniya kuma za ta kawo za ta kawo karuwa a cikin gida kenan namiji ga a ce a gashi da ita kan ga gani kamar cikin abubuwan da ya kamata a ce kaɗan kaɗan ana samun su ba ci a ai kullum sai miji ya bankaro miki kaza ko kuma leda cike da anta ko kuma kwaye cikin ki leda ka miki ki canye gobe ki ce mishi to ko ina yana jiro a daidai gwargwado abin da ya samu sai ka miki amma da ya kamata shi da kanshi ya san abubuwan da kamata masu unwani aka samu kamar kwana biyu shi da kanshi kana gani tana zamani mace mai shi abin tausayi ce in ka zo ka samu illa ce mata amshi da ni a samu a hakan ne za a yi ta yi ba ce a za a yi aka gana ma haka yan ma baki ya zo ka yanke awa ma kuɗin za a tattara a sai kin canye kan tun daga nan <laughs> kenan dai a rinka ai eh, ai kada dan kada dan da eh to madalla masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku musamman abokin aiki na Mansur Sani sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu huta lafiya a sai da To madalla a gaida Hauwa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana ta imel. Sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Aishan Usaini Dangote Karasuwa da Maryam Baba Gana Alhaji Nuciya Watakal Karshe da fatan ado salati goma ga annabi rijiyar suka ce salam ya hausa don allah ku ba mu dama mu miƙa saƙonmu ga gwamnatin jihar niger a jiya a najeriya inda muke roƙon gwamnatin ta jihar niger da ta yi wa allah ta gyara mana hanyar mu ta rijau zuwa kwantagora da babban asibitin mu na magajiya da gidan rediyonmu na ɗan rimi da wutar nepa da ta yi mana layar zana tun cikin watan azumi suka ce a ƙarshe muna addu'a allah ya bada ikon yi. sai sako na gaba wanda shi ma na haɗin gwiwa ne da ya fito daga alhaji abbas na farare da idi boris madattai suka ce salam ya hausa don allah ku isar da saƙonmu ga shugaban najeriya bola ahmad tinubu na tayin murna ga shugabancin kungiyar ecowas da ya samu da fatan zai yi amfani da wannan dama wajen zakulo hanyoyi na inganta rayuwar talakawan kasashen da ke kungiyar ta ecowas da kaucewa mulkin kama karya sai saƙo na gaba wanda ya fito daga adamu a hamza daura da comrade ilyasu yakubu digawa da sanusi madattai da magaran da isa jikan mai saje turu suka ce salam ya hausa mu maga mun shigo da saƙonmu a wannan kafa mai albarka inda muke son a miƙa mana saƙon kira ga gwamnatin najeriya ƙarƙashin jagorancin bola ahmad tinubu cewa ya kamata a fito da wata hanya wadda za ta taimaka wa al'umma talaka ya samu sauki wato kamar a fito da wani tsari da za a rika sai da abinci ga talakawa cikin farashi mai sauki saboda a halin yanzu gaskiya talakawa suna cikin wuya wuyar ta yi wuya yadda wasu ma ba sa iya samun abin da za su ci a tsawon yini da fatan allah ya shiga lamarin to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. To a takaice shugaban Amurka Joe Biden yana Helsinki don gana da shugabannin kasashen Nordic a yau Alhamis tare da yaba kungiyar NATO ta Finland. Jadawalin Biden ya hada da ganawa ta daban tare da shugaban kasar Finland Soli Nisto kafin babban taron da ya hada da Prime Minister Sweden of Kataston. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an gano gawarwakin mutane akalla 87 a wani ƙatar rami a jihar dafur ta yammacin Sudan a yau Alhamis. sanarwar da ofishin kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar ta ce waɗanda suka mutun sun haɗa da 'yan ƙabilar masalit kuma an gano gawawakin a wajen birnin ganina kore ta arewa ta tabbatar da harba makamanta na baya bayan nan shine gwaji na biyu na sabon makami mai linzami da ke kaiwa tsakanin nahiyoyi hausan 18 tana mai cewa za ta ƙara wato za ta nuna ƙarar irin rikon tsakanin kashi da sojan amurka saɓi a zirin gasar pakistan ta ce asusun bada lamani na duniya ya tura dala biliyan 1.2 zuwa babban bankinsa a matsayin kaso na farko na shirin ceto na dala biliyan 3 ga al'ummar da ke fama da yunwa ministan kudi ishaq dan ne ya sanar da hakan ta gidan talabijin kwana ɗaya bayan da kwamitin zartarwa na masu bada lamani na duniya ya amince da shirin da ake jira na taimaka pakistan wajen magance matsalar biyan kuɗaɗen da ke take fama da shi da kuma kaucewa yiwuwar gazawa sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken na shirin gana da babban jami'in diplomasiyyar kasar china wang yi a yau alhamis a gefen taron kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya a kasar indonesia blinken da sun gana a watan da ya gabata a birnin beijing a wani bangare na kokarin da gwamnatin biden ke yi na sassauta dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu To masu saurari da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci mu na yau da gobe. sannan kuma can idan Allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi na dare na agogon Najeriya da Niger karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin sarfilu hashim gumel da ya ce ni gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta kula da sauti ta kuma ba da umarni da ma injiniyar mu ta yanzu kale na shuwan ni murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.